tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da ashirin ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke cikin tafsirin al-misbahul munir في تهذيب تفسير القرآن العظيم نال إمام أبو الفداء إماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي الله مدوك كن سركي مي ساكيا دا الخيري wannan كسنا أربعين na 41 daga cikin jerin giyan kasusuwan tafsirin ayoyin suratul ahzab inda a yau da izinin Allah Allah madaukin sarki zai juya mana sabon faifai bayan da ya hada alakan bayin shi muminai da shi ta hanyar fayyace masu yanda za su bauta mai a fuskan zikiri sannan kuma Allah madaukin sarki biyo baya ya bayyana ma al'umma matsayin annabi a wurinsu domin shi ne jakadan da Allah madaukakin sarki ya aiko domin isar da saƙon Allah madaukakin sarki babu wanda zai zo da kalma ɗaya gyal ya ce daga Allah kuma karɓa a yarda a aiki da wannan kalma in ba ta hannun annabi ta zo ba idan go ka ɗauka to ka sa rayuwanka a cikin hadari to bayan da allah maraukin sarki mana waɗannan bayanai masu daraja da tsada to shine sai komo kuma zai mana bayani akan yadda ya kamata kuma ya kyautu mu kula da dukkanin mu'amalolinmu mu'amala na yau da kullum yadda za mu zauna tsakaninmu da iyalanmu yanayi da halin kwanciyar hankali da zaman lafiya ya za a yi idan aka samu rikici da rudani da rashin fahimta da rashin jituwa sannan kuma ya za a warware wannan matsala ɗin duk waɗannan ababe alkur'ani mai girma da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun bi sun faffayyace mana waɗannan al'amura ɗin Allah madaukin sarki ya shiryar da farkon wannan aya sai Allah madaukin sarki ke cewa a'udhu billahi minash shaitanir min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir يا أيها, يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا الله مدوكين سركيتي يا أيها الذين آمنوا يا كم مؤمنين إذا نكحتم idza nakahtumul mu'minat jisanda da kuka auri mummuna aka waye gari kai din nan iyayen wannan ya sun wanki ta sun dau amana sun danƙa ta a hannunka a matsayar matanka sun halattar ma ita da kalmar Allah ana zaune ana tafe sai aka samu matsala wannan aya tana nuna mana cewa kada ka yi wauta a matsayinka na magidanci ka ce wai ai wance mutuniyar kirki ce salaha ce mumina ne ko ma malama ce mahaddaciyar alkur'ani taya aka same ta da hali ko ɗabi'a iri kaza wannan ayin ta nuna maka za a iya samun matsala shi sa a hadisi annabi ya ce mumini ba zai kyamaci zama da wata mumina ba don ya ganta da wata ɗabi'a wacce ba taimashi ba annabi ya ce in dai mummuna ce idan ka same ta da wasu halaye marasa kyau to ko sai ka ga wasu halayen kyawawa kuma fanon wannan inda kai ba annabi ba ne kuma kai ba mala'iki ba ne to lallai za a iya samunka da wasu ɗabi'u waɗanda za a yaba musu a rika su al'umma su rika ƙoƙarin koyi da kai a lokaci ɗaya kuma kai ɗin ne ba wani ba kuma za a iya samunka da wasu ayyuka ko da wasu mu'amaloli da jama'a ko da wasu zantuttuka da wasu tintintini waɗanda kuma al'umma za su ji sun kyamace su ba sa son su to me allah madaukin sarki ya ladabtar da mu idan an samu wani mutumin kirki daga cikinmu ya tsinci kan a irin waɗannan halayya yau ka ganshi da alkhairi gobe kuma ganshi da sharri to sai Allah maɗaukin sarki ya ce mana idfa billati hiya ahsanu sayyi'a wannan mummunan da zaka gani ga wanci ko ki gani ga wani to ku tuna kyakkyawan da suka taɓa yi ko da kwaya ɗaya ne ku tunkuɗe wannan mummunan da kyakkyawan amma idan aka ce ai saboda wance ta yi mummuna yau duk wani abin arziki nata na baya ya rikide ya koma natsiya to wannan mijin ko kuma waɗannan masu mu'amala da ita ko masu hudda da shi ba mutanen kirki ba ne babu ɗan adam indi ba annabi ba ne da ba za ka same shi da kuskure ba kai da za ka yi ƙoƙarin hukunta ta ko ke ki ce bari ki hukunta shi ko ku taru ku ce bari ku hukunta su idan da ku za a haska irin wannan fitilla a kanku gaisuwa da kuma ba wanda zai yi an gane wannan domin kamar yadda masu iya magana ne suke cewa shi gwano baya jin warin kanshi kullum kana ganin aikai salihi ne da ya kamata duk duniya su tafa ma amma wallahi da za ka rabu da 'yan baranda 'yan bambadanci 'yan maula da tumasanci ka je ka tsaya ga waɗanda suke nagartattun mutane ne masu tsari da saiti ka ce da allah ku haska ni da fitilan nagarta shin ni nagartaccen mutum ne ƙarshenta sai sun tsine ma albarka kafin ma fara magana a kanka jama'a kuna ganewa shi sa karga ce kefa malama ce Kullum zuwa islamiyyan nan kike yi kalli hijabin kicin daga sama har ƙasa kai ba nan take ba ƙur'ani ya ce in dai a zauna ne to ko an ce a saba yasa Allah ce iza mu'minat idan kuka aure mummuna kaji ka'ida sannan a lokaci ɗaya wannan ayan ta nuna mana mace in ba mummuna ba ce ba a aurenta in kai mummuni ne shi sa a cikin suratun nuri Allah madaukin sarki zai zo zai bayyana mana karara matan kirki ana fafutukan hada su da mazan kirki ne su aure su ko matan banza to ba a yarda su aure mazan kirki a sai dai a nemo irin nasu na kirki da kirki na banza da banza to sai saitin sai tafi a bisa hanya mai kyau jama'ar annabi kuna ganewa ba ka cewa to ai kai za ka auri mutuniyar banza domin ka gyara ta ba haka barinta za ka yi a a nemo wani tsohon alakonkon a hada ta da shi su je su ci gaba da karawa to tafiyansu zai ɗaya amma yanzu idan aka ja ka ɗauko wani ustaza aka jona mai wata matsiyaciya sai ya miƙe cikin dare zai kabbarta sallah ta cike ka dame ne da iface iface cikin dare kawai suka miƙe kai kaɗi ne musulmi a duk garin nan eh Allah kwanta da Allah in kuma kaƙi in tafi ga ƙarfi kai ka san sauran bayanin jama'a muna fahimtar wannan to karka ce wai ai ka auri mummuna ai kamata yi a ce ba ta laifi ko ba ta kuskure ko ba ta ba daidai ba ko ba za ta fushi ba ko ba za ta shiga halin damuwa ba ko ba za ta zo maka da bukatar da za ka ce a'a kina mummuna ha malam in dai mace ce ku tuntuni annabi ya faɗa maka irinta sai dai kawai karambani irin naka ka ƙi ganewa annabi ya ce na min dila'in ai su an halicce su daga ƙashin haƙarƙari ne kuma na sama annabi ya ce shi ne mafi karkata wa inna a'waju sha'in fi dila'i alaha ko a Alahu mafi karkata cikin haƙurƙura annabi ya ce shi ne na sama kuma da shi aka halicce ta sai ce wasu bin nisa'i khaira ku yi zamantakewa da mace kuna masu kyautata mata kuma bari ka zo ka ji wani irin hikima na Allah duk abin da ya zama mara ne ya fi cika duk abin da ya zama yana da ɗan uwa na gwamin shi yana da na ƙasa an gano wannan da kyau ku wannan za mu fitar da shi in Allah maraukin sarki ya kai mu gaban da za mu tarar da wahadaniya ta Allah misali a zamanin sayyidina Aliyu, ɗan abi ɗalibin Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda an kawo kukan cewa ga wani dattijo Allah madaukin sarki ya yi mai cikawa to amma sai dai ya rasu ya bar wani ɗa da aka kasa gane gaban shi da bayan shi duk halittu na ya yana tattare da shi sannan kuma yana tattare da dukkanin halittun ɗa namiji to ala gafarta malar khalifa shin wannan ɗan za a ba shi kasan mace ne duba da irin siffofin halittar mata da yake da shi ko ko za a ba shi kasan ɗa namiji ne duba da halittar ɗa namiji da yake da shi ko ko rabo iri biyu za a kasa a bashi a ɗebi kaso biyu da ake ba kowane namiji a bashi don yana da siffa irin ta maza sai a ɗauko kaso ɗaya wanda ake ba ‘ya'ya mata sai a bashi domin yana da siffa irin nasu in kuma haka ne to irin wannan kasan kuma ba shi a cikin ƙur'ani sai aka zo masayid na ali da wannan kes ɗin to shi ne sai na alai karɓi fayil ɗin ya duba sai ce aje a zo da shi ana zuwa da shi sai ce ku irga man haƙarƙarin shi ya ce idan kun samu dama takwas hagu takwas to mace ce amma idan aka samu dama takwas hagu bakwai to namiji ne ana irgawa sai ga nan takwas nan takwas sai ce mace ce yana daga abin da ke haifar da na ƙasa a rayuwar mata komi nasu cike yake kun gano wannan da kyau ku shi kuma namiji tun daga haƙarƙari kun ga an zara ɗaya wannan ya sa sai ya tsaya da ƙafan shi gyam jama'a mun gano wannan da kyau ku shi sa abin da za ka ga ka ciki da allah baki da hankali ita kuma sai ta ga a duniya babu hankalin da ya kai wannan don a tsammaninta da za a je majalisar Dinkin duniya ita za a nada a matsayin sarauniyar masu hankali na wannan lokacin al'umma na kuna gane wannan da kyau ku shi sa su mata kawai a yi haƙuri da su si ta tsula tsiyansu ana jefa su a kan saiti shi sa don allah maɗaukin sarki ya san za su yi irin wannan kangara ne ya ce wallati ta hafu na nushuzahunna fa'izuhunna macen da za ka yi ta umarninta ke bari bari bari to yi ta mata wa'azi aiki ya ganka idan wa'azi ya yi amfani shi kenan an yi nasara in go kai wa'azi ta ki sai Allah maɗaukin sarki ce filma za ji ka ƙaurace mata ka daina kula ta gaba ɗaya. in wannan yi amfani layar hamd in ko bai amfani ba to kaga wa'azi da ƙauracewa bai sa ta a hanya ba to ta zama yar uwar jaki sai Allah ya ce ribu hunna ku dake su to kaga Allah madaukin sarki bai ce ta dake ka bai ko akwai ayin da ta ce matar mutum da dake shi kaga matan da suka fi karfin mazan suke dukan su kaga sun yi bid'a kenan sun saba ma dokan Allah ita aka ce ta tsuguna mijinta ban make ta a sai da ce wai a miƙo ka <laughs> hajji wani irin baya ba zani Allah madaukin sarki ya kiyaye to shi ne Allah madaukin sarki ya ce idza nakahatumul mu'minat summa tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna sai aka samu rashin jituwa sai ka sake ta kun ga al'amarin saki al'amari ne da ake yin shi domin samar da gyara ba al'amari ne wanda ake yin shi domin bayyana ƙiyayya da gaba da wulaƙantarwa da ƙoƙarin neman ɗaukan fansa ba da ba akwai wawaye maza da suka mai da sake a matsayin abun wasa kawai mace ta na mai abin da bai gane ba kawai sai sake ta ko kana zuwa ka samu irin wannan shashashen da bai san rayuwa ba ka faɗi mai cewa matarka ta yi ma abu kaza madadin ya kalli zamantakewa haka za ta iya yiwuwa kawai sai ce sake ta bai kamata ya matanka ta zama yadda ka san robot in ka matsa ka ce sama te sama ƙasa te ƙasa ai mutum ne da jini da hankali da zuciya da tunani da saiti sai dai wani lokaci yakan gurɓace an gano wannan to saki shine mataki na ƙarshe an yi abu ya daidaitu kuma ya ƙiye daidaitun to shi ne mataki na ƙarshe so da dama mace takan buƙaci cewa mijinta ya rabu da ita ta kasa fahimtar ta haƙura a gidan da daɗi ba daɗi ya fiye mata a ce an sake ta ta koma gidansu domin duk da aka sake ta ta koma gidansu ko baya ta ci fa baya ta ci duk abin da ko ake mata an gani wata za ta zo za ta ce mijin bai kula ta sauraka ita gaskiya a raba su kin ga idan aka raba ku ko sai kin yi wata uku kina al'ada ba mai kula ki sannan a lokacin ne kuma za ki je za ki shiga kasuwan zaurawa kuma daga nan ba san adadin shekarun da za ki yi kina talla ba kun gano wannan da kyau ku kin ga rashin kulawa ya karu gara a can kila bayan wani lokaci mai yiwa a kula ki to gara haƙuri da can da fitowa kasuwan da ba ta da tabbas na dade ina faɗi wa mata da cewa ku yi haƙuri da yanayin zamantakewa yadda ku tsinci kanku a kai ba za ki ga wulaƙanci da tozarci ba sai ɗayan abu biyu ya faru da ke a ce an sake ki ko mijinki ya rasu mutumin da bai kai ya zama direbanki ko ɗan wanke-wanken gidanku ba sai zai tsaya a zaure ce a mai sallama da ke ma'anan wannan shine kin riga kin yi arha da yanzu ba ki da miji farashin ki ya sauka kasa da ka fito ya zo zai aure ki kaji ta ce makawata da Allah wancan in banda da ya zawarci ya yi arha yanzu wai ji dan mutumin nan a ke kika ja yi ke kika ja ne wanda ba bai kai shi ba zai zo shi yasa kina zaune a ɗakin mijinki da daɗi ba daɗi ki yi haƙuri wannan shine tufafin suturanki hunna libasun lakum wa antum libasun lahun ku zauna a haka ku yi haƙuri da juna wallahi shi ya fi muku in ba gaba kuma akwai matsala to sai aka samu matsala sai wannan miji sai ya saki matan shi tun kafin masu tari an ɗaura aure mai yiwa baya nan ko yana nan amma bai da lafiyan da zai iya kusantanta ko wani lalura daga cikin lalurori ta same shi ko kuma laluran ya same ta ko ya same ta da wasu ɗabi'u da wasu hali wanda bai tsammaninta da su ba ko kuma an dukunkuna mai an yi mai dodorido ba ita ya so ba sai aka ɗora mai aure da wata can daban bayan ta tare shi ne sai ga a to ai shi ba abin da ya auro ba kenan to sai ya sake ta kafin su kwanciyan aure sai ƙur'ani ya ce famalakum alaihinna min iddatin ha to ba wani iddan da za ku yi mu za su yi muku dama iddan nan an sa ƙa'ida ne don abubuwa da yawa daga ciki a samu tabri'atun rahim kubatan mahaifa tana da ciki ko ba ta da shi tsawon waɗannan lokacin da za ta yi al'ada za a iya ganewa daga nan sannan kuma a samar da tazara na kome haka shi rabuwa da ita zai iya gano mahimmancinta muddin in shi ne ya gajen haƙuri ko kuma ita ta gano mahimmancin shi in ya zama ita ce ta gajen haƙuri da abubuwa masu tarin yawa da ake tsitsinta a cikin fa'idojin saki jama'a mun gane wannan da kyau ko akwai uwa ko uba ko ‘yan uwa da za su matsa ma miji da cewa dole ya sako masu ‘yarsu su tada mai da fitina ne daban na gobe daban na jibi daban ɓatanci da cin mutunci si ta zuwa tattara to da za a rabin a irin wannan yanayin su ganta kullum ta zame masu ‘yar doka a gida to wannan abin zai sa su natsu a nan gaba ba za su ƙara ba ai mace in ta balaga ko gidansu ba wurin zamanta ba ne gidan miji shi ya dace da ita ko da daɗi ko ba daɗi to sai saki irin wannan ya faru kuma bai kai ga an tare ba to babu wani iddan da za su yi amma sai ƙor'ani ce famatti hunna ku samar da wani ɗan kyauta da za ku yi musu na girmamawa samu da 'yan tufafi ne 'yan kudade ne ɗan abin hawa ne za ka bata wani ɗan gida ne ko gona ko fili hannun jari za ka bata ko kuwan ɗan kamfani gire gwargwadon ƙarfinka da wadatar da allah madaukin sarki ma ka samu ka bata in ko an yi rashin sa'a ba ka da komi ko safa da naƙabi ka bata ma yayi kun gano wannan da kyau ko famatti ohunna sai ka samar mata da ɗan wani abin jin daɗi ka bata wasarrihuhunna sarahan jamila kuma a rabu cikin girma da arziki mutunci da mutunta juna ba a rabu ana tsine ma juna za ki gani ki auren in gani kaza kazan kazanki iyayenki ma kaza to ƙur'ani ya hana wannan ko kuma ke ki zo da ‘yan uwanki za ku kwashe kaya kun dinga yarda magana kenan ana zagi ana habaici ana ɓatanci sannan kuma a je a riƙa yawo da asirin juna a cikin gari duk inda ta tsuguna sharrin shi za ta karanta ai kuna da ganin shi ne a riga wane ai ko iblis ma a wajen shi yake neman shawara tab ai haƙuri na yi kaza kaza kaza kaza shi wa duk inda ya tsuguna sai ce ga yanzu har na cike digan nan ba ai shegiyan yancin ke tsotse ni da fitina da bala'i na yanzu daban na anjima daban samfarin da za ta yi maka da rana ya sha bamban injin da za ta kunna na bala'i idan dare yi in ba ni ba ba mai iya ɗaukan koroniyanta kaga da allah maɗaukin sarki tun kuɗe min ita da allah ba gana fara ɗan kumari ba sai fara karanto tsiyatakunta iri-iri da na gaskiya da na ƙarya ta ƙur'ani ya hana wannan wasarrihohunna nasarahan jamila in so samu ne in kwashe kaya ne zo da mota a kwashe mata in ta tashi tafiya je ka raka ta gidansu yadda ka ɗauko ta ka maida ta haka sannan ka je mata da kyautan da ita kanta za ta gane ta kake yi ba ka mutunta ta ka mutunta iyayenta duk wani zumuncin da kuke da shi da 'yan uwanta da iyayenta da kowa nata ka katse shi ku ci gaba da zumunci a ci gaba da kimanta juna abin da ya kamata kenan wannan shine umarnin qur'ani amma an rabu shikenan ya zama in ga mahaifinta sai kai tsaki in ya kira ka sai ka harare shi a to wannan ba dan mutunci bane kuma ku binciken arziki ba tintini aicin da dai aka taɓa haɗuwa, ko da ko bai kai ga an yi kwanciyar aure ba to mutunci ya riga ya kare a wurin nan kenan sai a tsare shi amma a ce an haihu ana da 'ya'ya wai kuma kawai wai dan an rabu sai al'amari ya koma gaba da ƙiyayya da neman sa'ar juna da ɓatanci da wulaƙanta juna wannan ba addinin da manzan Allah ya zo da shi ba ne an gane wannan da kyau jama'a to abin da wannan ayan za ta karantar da mu kenan al'imam abulfida ismail abu kasirin dimashki ya ce hazil ayatul karima fiha a hakamun kasira minha itlaƙun nikahi alal akadi wahdahu mala yace wannan aya tana ɗauke da hukunce-hukunce masu tarin yawa a cikinta daga cikin waɗannan hukunce-hukunce ayan ƙarara ta yi amfani da kalman annikahu da nufin ƙulla aure mun gano wannan kenan za ka iya cewa za mu je aure da ma'anan za mu je ɗaura aure kun gano wannan da kyau ku? yanzu wannan zaman da ake yi tsakanin waliye da wakilan mai aure abinda suke aure suke yi ma'ana ɗaura aure suke yi ayin ta yi itilaƙin akadun nika da cewa an nikahu walaisa fil ƙur'ani ayatun asrahu fi zalika min ha, Malam ya ce a dukkanin alƙur'ani babu ayar da ta fito ƙarara ta faɗi an nikahu da nufin ɗaura aure sai wannan ayar wa fi dilalatun ibaha ibahatu talaqil mar'ati qabla ad-dukhul biha mala yace a cikin wannan aya mun fa'idantu da halaccin mutum zai iya macen da ya aura tun kafin ai tarewan aure inda bukata zai iya sakinta so daga aya ta faɗa mun gano wannan sai da in kai gajen haƙuri ne kana sakinta sai mutanen gari su sama suna an gane ana ganin ta a'a wancan kuma ba an ɗaura mata aure ba shekaran jiya sai ce to Allah ga dai ta nan ikon Allah sakin wawa mun gane me ake nibi da sakin wawa cin da yanzu ta zama bazawara idan farashin sadakinta dubu ishirin ne to yanzu da wannan wawan ya sako ta ta koma dubu na ta koma dubu sha biyar ko dubu bakwai to yanzu kai da ka zo sai aka kwashi gara ne kawai an gane wannan da kyau ku yasa sai aka kira ka da wawa allah maɗaukin sarki ya raba mu da wauta wa ta'ala Fadin Allah madaukin sarki da ya ce mu'minati kharajan makharajal ghalib izla farqa fil hukmi bainal mu'mina wal kitabiyya fi dhalika bittifaq ya ce irin wannan hukuncin duk ɗaya ne shin mummuna ce musulma ka aura bukatan a sake ta kafin tarewan aure ya taso aka sake ta da kuma wanda ya aure mace kirista ko ba yahudiya duk hukuncin iri ɗaya ne don ce to ai wani wacce yake aura ba musulma ba ce kuma gashi tun kafin ai tarewan aure ya sake ta ka ce a ji cigiya a nemo hukuncin da ya kamata a hukunta wannan aure da zai a ba sai an je filin cigiya da sanarwa ba hukuncin wancan ba kitabiya da wannan mummuna duk hukuncinsu ɗaya ne waƙadista dallabuna abbasin radiyallahu anhuma wa sa'id bin al-musayyibi wal hasan al-basri wa ali bin al-husayn zain al-abidin wa jama'atun min as-salafi bi aya dukkanin wannan malaman sun kafa hujja da wannan aya ala anna talaqa la ya ƙau illa iza ta ƙaddama nikahun saki bai afkuwa sai in an yi aure ba ka cewa wance na sake ki mataka ce ta mala an rana jibi ɗaura aure ka jira ka aure ta mana saurin mai kike malam garaji kun gani to misali da cewa zai in na aure ki kin saku ko in na aure ki na sake ki sai kuma ka ɗaura auren ta saku eh ba ta saku ba da ba matan shi ba ne can kawai maganganun banza yi an gane wannan ya jira inda gaske yake yanzu da ka ɗaura auren to ya sake ta in ba ga tsoro ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ku shi sa sai suke cewa ba a yin sake sai bayan aure mala yake cewa li'anna Allah ta'ala kala saboda Allah madaukin sarki na cewa idza tallaqtumul mu'mina eh, idza nakahtumul mu'minati summa tallaqtumuhunna summa kaga summa littartib sai bayan kayi auren eh sannan sakin ya biyo baya amma ba aje saki a matsayin automatic yana tsaye kawai jira yake ana ɗaura aure kuma ya fara aiki a wancan magana da kai kawai alfasha ce ma'ala ya ce fa'aƙaban nikaha bi talaqi sai ya biyo bayan ɗaura auren da kuma saki fadalla ala annahu la yasihhu wa la yaqau qablahu wannan ayan ta yi nuni kan cewa saki bai inganta ba kuma ba zai abku ba idan aka yi shi kafin ɗaura aure an gani ko da ya sa sharuɗa sun kai miliyan guda waɗannan sharuɗa gaba ɗaya na banza ne Allah madaukin sarki ya taimake mu warawa Buna abi hatim an ibn abbas radiyallahu anhu radiyallahu ta'ala anhuma qala ibn abbas yace idza qala da a ce wani miji zai ce kullum ra'atin atazawwajaha fa hiya taliq duk matan da ya aura wai sakakka ce duk matan da ya aura to ya sake ta Ƙala ibn abbas ne ce laisa bi shay'in wannan ba wani abu bane min ajali anna allah ta'ala ya qulu saboda faɗin allah ya na amanu idza nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna sai ibn abbas yi istishhadi da wannan aya akwai wani matashi da aka zo mana da ƙadiyar shi dangane da al'amarin neman aure da ya yi suna ya tunkari neman auren wata ya ce da yake matukan santa sai mahaifiyar shi ta ce ita kuma a duniya ba wacce ta tsana kamanta kun gano wannan ba wacce ta tsana kaman ita ƙula ka yi bar auren nan kuma ta ba shi umarni ya je ya auri 'yar ƙawarta shi kuma a duk duniya ba wacce ya tsana irin 'yar ƙawar saboda irin shi ya riga ya rufe a nan kaga an samu rudani a gidan nan an gane su duka ba su gane ba ita uwar cin da ta riga ta bar shi ya balaga har ya san mace mana ya fahimci abin da yake so da ta bar shi ke kokari ta ba shi shawarwari ta san yadda za ta riƙe wannan 'yata ta in an auro ta to amma cin da ta hau kujerar naƙi to yanzu haƙƙi na ta ya fi nashi shi da sai ya haƙuri ya ji to shi ne sai ya ce ma'uwar wallahi in ma an ɗaura auren nasa ke ta hankali ya tashi a gidan nan ta yi zagi ta yi cin mutunci abu ɗaya ya rage kawai ba ta farta ba kun san shi to shine sai aka ɗauko kes ɗin aka zo mana da fayil ɗin shi cewa ga abin da ya faru ga abin da ya faru shi ya riga ya gama magana idan kuma ta ce ko bayan ranta in ya sake ya auri wanci to bata yafe ba shi kuma ya ce wallahi in aka ɗaura aure da wanci kuma ya sake ta uwan ta ce a ɗaura uban ya ce wa ku ban da ƙaramin bazawara a gida ka ƙwariyar sama ne yake dukanta ƙasa to da aka zo sai na karanta masu wannan aya na ce a ah, ai ba a sake ba ya aure ba amma ina faɗa muku wanda ya ira wancan maganan sakin nan ba a hannun shi yake za ku waye gari ne kawai ya tsinka yarinyar nan da sake ɗaya ko biyu ko uku a bisa karan bani sau da ka shawara ku bashi nemo wacce yake so kuma aure kawai a zauna lafiya ta malam ni na riga na ce in yi saki ya aure ta wallahi ban yi ce ba ke kika faɗi ba ba bakin ki ne ya faɗa ba yanzu ki ce kin yafe je ya aura na ganin wani kes ne mai sauki cin da ke ba Allah ba ce to shi kenan ya je ya yi su dama yaran yau na ce a ke ne kika shiga cin halin yaran yau da sanda suke harkansu kin bar su tukuna ma me laifin wancan inda baki son a aura ba laifin tsaye ba na zaune ta kawai tana son auruwa yar kawarta na ce inna da Allah a bincika a ga yanzu ita wannan yar kawar taki da waccan da ya zo yake nema ‘ya'yan iri ɗaya ne kamar kwabo da kwabo a to ka san yaran yanzu wannan dan farin fuskan shi ke jin sun ce to kin ji matsala daya kenan wannan tana da farin fuska wancan kuma tana da me kaga kin kawo matsala anan dai <laughs> kenan to sai menene eh ai me eh ita wancan ma tsawon da take ba ta da wani kiba na ci a? ga matsalolin yanzu wannan dai doguwa ce wancan gajera ce to kin an haka fa makaifa kenan ana magana shi kuma gayin sai murmushi yake an iso inda yake so cuta ai malam na yana ta gane da cire man baki ko bige ma haƙora na ce dokai kuma kai shiru ana kwamitin koli ne ta majalisar ɗinke aurenka haka ne ta haƙora kuma aka yi sa ita ma 'yar ƙawon ba ta son shi ita ma dole suka yi mata sanda aka ce ba za a auren ba murna ta yi ta cewa na samu saurayi na ɗan cakwai-cakwai kawai an ji an ɗauko min wani dususu kaga shi yana cewa ba ta yi ba ita ba ta cewa me ba ta yi ba daga kowa ya ce kowa bai yi ba shi irin wannan shiriritar almutakallimuna bil qur'an da ake bada labari wai su ba sa magana sai da qur'ani wata bid'a ce ta taso a wasu zamunna can baya shi ne ke ba da labari ɗaya daga ciki ya zo wucewa sai ga wata mummunar mace a zaune sai kalla abokin shi ce wa'idhal hushu hushirat ce tashi hankali a lahira idan aka taso garkan jakuna za ka yi arba da muni a wajen nan to ta gane da ita yake yi shi ma ɗin da yake kamanta ta da jaka ashe shi ma mummuna ne na sanar da sarki shi ne ce wadda rabala na matsalan wani siya halka wai mu ne ya bari abin buga misali da ni yake buga misalin sarakunan muni shi ma ya manta ba shi ma mummunan ne kaga shi yana bayyana bai santa a lokaci ɗaya ashe shi ma ba a san shi kaga an yi duro na kunnin doki Allah madaukin sarki ya sa mu dace sai ibn abbas ya ce sakin da aka yi shi kafin aure bai yi ba sai girke wannan aya a matsayin ita ce dalili وعن ibn Abbas radiyallahu anhu ma aizan qala har ila yau ibn abbas allah ya ƙara masa yarda ya ce innama qala allah azza wa jalla idza nakahtumul mu'minati summa tallaqtumuhunna yace ala tara anna talaqa ba'da nika? ibnu abbas yace ba kwa gani karkashin abin da za a iya fahimta cikin wannan ayar saki ba a yin shi sai bayan aure wa qad warada alhadith bidhalika an amr ibn shu'aib an abehi an jaddihi yace hadisi ma ya zo daga annabi inda annabi yake cewa la talaqa libin adama fi ma la yamliku ɗan adam ba zai yi sakin abin da bai mallaka na aure ba an gane wannan hadisi yana ilaj na mishkilat kathir yana maganin mishkiloli masu yawa uba ba zai iya sakin matan ɗin shi ba mun gane uwa ba ta iya sakin matan ɗanta wa bai iya sakin matan ɗan ƙaƙanin shi sarki ba zai iya sakin maka mata ba an gano wannan da kyau ku ba zai iya ba sai dai kadai abinda malamai suka ce da za a aure tsakanin yaro ƙanƙani da yarinya ƙarama, to sai daga baya su gane abin ba zai yiwu ba to wanda yake rike da auren kafin su girma idan ƙame mai abin shi to wannan zai iya yin sakin amma baligi da baliga kawai ta bata maki rai ce to an sake ki sake ɗaya to kiya suwa ni ne fa uwan shi eh yanzu wannan gonan ba naki ne shi kadai ne ke noma ciki to kuma shi kadai ne zai iya cewa sauka lafiya jama'a kuna gano wannan da kyau ku ba ka iya sakin abin da baka mallaka ba ko kuma kawai kana zaune sai a ce wai sarki ya saki matanka zai ga ci a'a yanzu sarakuna sun koma wasan yara ne kuma an gano wannan da kyau ko a zamanin da sarakuna na wannan fa kana zaune a gida kawai sai a za ce kaga dogare sun zo suna kwasan kayan matanka za ka gidansu wai kayan masarki laifi cikin hukunci da hukuban da zai maka waya saki matanka <laughs> a wannan zamani zai yiwu zai yiwu ana yi ina za ka bayan ma tana ma gida ba inda za ta wannan ma alkaba'in da zai yi lauya za ka ce a cigaba da filing case sauraka ya ta da hankalinka kuma ya bata maka rai ya saka rayuwanka da na iyalanka cikin gadari magana ɗaya aka yi amma lauyoyin suka fara mata reshi sai ka jan laifi ɗaya ya kai fa amma ana tuhumanka da laifofi casa'in kuma kowane ɗaya hukuncin shi daban <laughs> an gane wannan da kyau shi za sai a shekara da shekaru ana shari'a kotu ba gama ba Allah madaukin sarki ya shiryar da mu wani hadisi malai ce rawahu ahmad wa abu dauda wa tirmidhi wa ibn maja wa qala tirmidhi haza hadisun hasanun wa huwa ahsanu shay'in rawa fi hazal bab wannan hadisi shine mafi kyau daga cikin duk hadisan da aka a kan wannan matsalan da ke cewa ba ka iya sakin abin da baka mallaka ba yar mutane na gidansu kawai ka ce ka sake ta a kun dai bata kun gano wannan da kyau ku yanzu ba ku ashiri an rabu auren ta fasa ko ka fasa amma maganan saki ka jira ya auren tukuna an bayanta kuma duk wanda ya gangancin yin sake ba a bisa tsarin da ya kamata ba wallahi sai nadama kisa ku riga gaya mata sannan al'amarin saki ba a yi shi in an fusata dai yanda mace ta bata ma rai ina baka shawara sanda ka fusata ka fita gidan ka kyale ta ka je hankalinka ya dawo jikinka sannan ka dawo in ta ka zo ka tadde ta bata huce ba ko sannu karkace mata ka kyale ta in kai hakuri zuwa kwana biyu za ka ji abin ya sauka amma kana yin sakin kwana biyu ma dai zai sauka kuma sai kai na dama. an gano wannan da kyau ku sai kai dama shi ne sai mala yake cewa wa haka za rawahu ibn maja an ali wal miswar bin makhrama radiyallahu anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال النبي لا طلاق قبل قبل نكاح با عين سكي sake kafin yin wannan karara kenan ba ka cewa ka saki wanci an gane wannan da kyau ko kafin ka yi mai kafin a kulla muku aure in har ka ce ka sake ta kafin a yi aure to abin da kai ba daidai ba ne kuma shiriri ta da shirme ne kaɗe kai Allah ya taimake mu wa qawluhu azza wa jalla fama lakum alaihinna min iddatin ha Allah madaukin sarki ce ba wani iddan da za su yi muku kana sakinta yanzu kafin ta gama kwashe kayanta sai lima ya ɗaura masa aure da wani lokacin za a ga babban takaici kana tsaye kawai sai ga ana iriri ina za a saka gidan wani ka ce yanzu wani ne ya ɗauke matan da ka aura eh me kai ka kisa duk wanda baya son auri matan da ya aura kai ya sake sake ta kuma kai ya sake ya mutu in ko ka sake ka mutu ko din mai ya shiga cikin manema ya aure abin shi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu mala yace haza amrun majma'u alaihi bainal ulama wannan al'amari ne wanda duk malamai sun hada kan wacce aka saka ba taba kwanciyar aure da ita ba to babu iddan da za a yi annal mar'ata idza tulliqat qabla ad-dukhul biha la iddata alaiha macen da aka sake ta mijinta bai take ta ba to babu iddan da za ta yi fatazhabu kadai tafiya za ta yi fatatazawwaju fi fawriha nan take ta aure man sha'at ta auri duk wanda take so wala yastasni min haza illa almutawaffa ha zawjuha wacce kada aka ware daga cikin irin waɗannan matan sai fa wanda mijinta rasuwa yi kun gane mace ce yanzu yanzu aka ɗaura mata aure mijin yana kan hanya zai koma gida daga wurin ɗaura aure sai ya haɗari ya mutu ko 'yan ta'adda suka kashe shi ko amai da gudawa ya same shi faraɗe ɗaya ya rasu amaryan ma ko tarewa ba ta yi ba ba a cewa ita ma famalakum alaihin alaihinna min iddatin ta ta dunaha banda ita ita cin da mutuwan miji ne to ita wannan fa ta ta'attaddu fihi arba'ata ashhurin wa ashara sai ta yi mai takaba wata hudu da kwana goma kun gano wannan sai ta yi sannan kuma za a raba gado da ita daga cikin dukiyar da ya bari an gani za a raba gado haka da za a ɗaura aure da kai kan aje ko ina sai matan ta yanke jiki ta mutu to kai ma za a raba gado da kai cikin duk abin da aka yi mata na gara duk waɗannan su kula-kulan nan duk za a raba a baka abinka rabi za a raba dukiyan duka a baka har dakinka sai an raba biyu an dawo maka da shi komi na taɓa yi mata wannan karatun na ce ai za a raba gado a baya suka ce masha Allah a wani za a bata cin da ya mutu suka ce masha Allah ce ta kuma in ita ce ta mutu za a raba dukiyar na ta biyu a ba shi rabi suka ce a'a ya haka na ce aina ma sha Allahun ɗazu <laughs> tumalin yanzu waɗanda suka kawo gudunmawa in suka ce sun fasa fa na ce sun ci kudin marayu na rantse da Allah da ci kudin marayu gara ka ci kudin makamai sau da kotun duniya idan ka samu lauya mai kyau za a daɗe kana bulayinka haka ne amma ta kotun lahira wuta ce kawai kana zuwa ka taba cin kuɗin maraya ko an baka kuɗin maraya kayi sakaci sun lalace ana zuwa lahira gaba ɗaya kawai igiya za a ɗora maka su wuta wallahi allah zai tada gobara a cikin cikin duk wanda ya taɓa cin dukiyar maraya ko ya sakaci dukiyar ta lalace duk uzurin da za ka ba kanka ka bata ma kanka lokaci sotin nisa'i tana nan ta aji maka aiki Allah ya sa mu dace mala ya ce wa illam yakun dakhala biha koda ko mijin fa bai sadu da ita ba ya rasu bil ijma'i aidan duk malaman musulunci sun yi ijma'i akan haka kun je inda dokan take wa qawluhu ta'ala famatti'uhunna ku jiyar da su dadi hunna sarahan jamila kuma a rabu cikin mutunci mala ya ce almuta'atu hahuna a ammu min an takuna nisfu sadaq almusamma Yace, jiyar da su daɗi da aka ce ka da wani kyauta ya fa wuce rabin sadaki da zaka bata yau da a ce miji an ɗaura mai aure da mace kafin ta tare sai ya ce ya sake ta to idan ya ba da sadaki dubu sittin to talatin za a dawo mai da shi ku gano wannan da kyau talatin kuma ta cinye to amma kar ya ce to wannan talatin ɗin da ta ci shi ne mutu'an da aka ce a yi mata a ba shi ba ne wannan kuma wasu atamfofi ne da les-les da sauran abu gwargwadon wadatanka gwargwadon shi za a ɗibo a kai har ma za ta iya idan aka kawo tana ganin wadatanka ya wuce haka ta maida ta ce ai wadatan da kake da shi ya fi karfin ka yi man wannan abu misali an sake ta sai ka aika mata da sabon jancan sai ta da shi ta ce jif take so ya tafi ta san ka da hali ne yanzu duwanda zai iya ba da jincen a yana ɗan hali-hali ko misali gwamna ya aure da sai ya sake ta sai ya kuma mutu da dubu hamsin sai da kira shi ta ta ce haba ya excellency dubu hamsin kuma a matsayinka ina sa ran miliyan ɗari da hamsin baka san su ba ne <laughs> baka san su ba ne kai kananan nan ne kana ganin waɗancan mutanen allah madaukin sarki ya sa mu dace zai iya kyautar abin da ya wuce haka ba aljuhun shi ba kuma ba aljuhun gwamnati ba an gano wannan da kyau ku so da shi gwamna yana da alfarma ta duk inda baka sani ba gani yana da alfarmomi masu ɗimbin yawa yana iya kallon kwabawa na miliyan biyu su ne ci goma za a bashi carcarci sai rubuta cike ya bayar don ya san idan ya je wata ma'aikata jin yana tare da mai darajawa ne za a ba shi aikin da zai iya samun sama da miliyan ɗari don ya fake ya toshe bakinka da miliyan goma ta hanyar yi ma wani masoyinka kyauta wannan ba wani abu ba ne ma'aikatan na tambayin yan laɓe ga wani ya ce yana tare da kai ya zo ka zaci a ai mutumunmu ne an gani nan da nan sai a yi me yasa kake jin mawaƙa? in sun je suna waka sai su riga ambatan kyautan da wasu makusantan sarki suka yi musu me yasa saboda mai martaba ya ce ashe wani mai mu ne ashe wani mu ne yanzu mawaƙi sha ta ce cif naira mai tanya bani ya saboda sarkin zazzau ku ya alhaji a ala alasa albarka yanzu kaga mai martaba duniya ta ji cewa alhaji a shahura mai kaunan shi kun gano wannan misalin halun majara to shi ne sai mala yake cewa awil atil khassa in ya kun qad sammalaha in ko bai ambaci sadakin da zai bayar ba to shi kuma wannan wata magana ce ta daban sai a kiyasta ya hada ya mata kyauta mai kyau qala ta'ala Allah madaukin sarki ce wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna idan miji ya saki mace kafin ya tare da ita wa qad farattum lahunna faridatan kuma ya riga ya ambaci sadakin da zai bayar fannisfu ma tafarattum to za a ba da rabin abin da aka ambata na sadaki ta cinye shi wa qala azza wa jalla la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridatan wa matti'uhunna alal musi qadaruhu Allah ce in ka sake ta kafin ya kai ga kun tare tarewa irin na aure to sai ku ji da su daɗi alal musi mawadaci qadaruhu gwargwadon shi kun ji magana ya fito ku wa alal muqtiri qadaruhu wanda kuma bai da kuɗi talaka ne gwargwadon shi shine na buga misali ko safa da niqabi haka wani fa safa da niqabi in ya bayar sai yayi jinya mata'an bil ma'ruf Allah ya ce kyautatawa zaka yi da kyautatawa a cikin shi haƙƙan alal muhusinina wannan haƙƙi ne ga duk wanda yake son Allah ya saka shi daga cikin masu kyautatawa ba a sakin mace ta tafi babu wani kyauta koya yayi ki fi bukhari an sahal bin sa'ad wa abi usayd radiyallahu anhuma inna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama tazawwaja umayya bint sharahil annabi ne ya auri wata mace mai suna umayya ash sharahil falamma an dakhalat alayhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da wannan mace ta tare ba tsaye da hu ilaiha sai annabi mika hannun shi a jikinta faka annaha kare har zalika sai ta nuna ba ta so fa'amara a ba usaidin an yi ha wa yaksuha sau bai ne sai ya ce je ka samo tufafi masu kyau da ɗaukan ido irin wanda mata suke so ka ba ta guda biyu qala Aliyu ibn abi talha an ibn abbas radiyallahu ma in kana samma laha sadakan falaysa laha illan nis to wannan malami ce in har an riga an ambaci sadaki to ba abin da za a ba ta sai rabi wa in lam kun samma laha sadakan in ko ba ambaci sadaki ba eh amtaha ala qadari usrihi wa yusrihi to nan za a je da ita daɗi gwargwadon abin da yake wadatan shi ko talaucin shi wa huwa sarahun jami'in, wannan shine rabuwa cikin mutunci babu zagi ba cin mutunci ba wulaƙanta juna ba ta zo kwasan kaya duk wani gilashi da ke ɗakin sai ta fasa shi ba duk wani bango da ke ɗakin sai ta karce shi ba in ma ta tashi tafiya ta hada da sauran kayayyakin shi ta gaba da su <laughs> ba a haka allah madaukin sarki ya sa mu dace jama'a idan allah madaukin sarki ya kai mu gobe za mu kutsa kai ne cikin gidan annabi gadangadan. allah ya gaya mana ya annabi yake zama da matan shi ya yanayin yake shi sa gobe kowa ya ciwo kwalliya za mu shiga gidan manzan Allah Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum